Waƙar Waƙoƙi Sura biyu Ƙaunatacciya Ni furen bi ne na Sharon, furen bi na kwari, ƙaunatacce, kamar furen birana a cikin ƙayayuwa, haka ƙaunatacciyata take a cikin ’yan mata, ƙaunatacciya, kamar itacen gawasa a cikin itatuwan jeji. Haka ƙaunataccena yake a cikin samari; ina farin ciki in zauna a inuwarsa, ’ya'yan itacensa suna da daɗin ɗanɗanon da nake so; ya kai ni babban zauren da ake liyafa, ƙauna ita ce tutarsa a gare ni, ka ƙarfafa ni da zabibi, ka wartsake ni da gawasa, gama Ina suma don ƙauna; hannunsa na hagun yana a ƙarƙashin kaina, hannunsa na dama kuma yana rungume ni ’Yan matan Urushalima, ku yi mini alkawari da bareyi da ƙishimai na jeji; ba za ku tā da ko ku farka ƙauna ba sai haka ya zama lalle Saurara, ƙaunataccena, duba, ga shi ya iso! yana tsalle a duwatsu, yana rawa a bisa tuddai, ƙaunataccena yana kama da barewa ko sagarin kishimi, duba, ga can tsaye a bayan katangarmu, yana leƙe ta tagogi, yana kallo ta cikin asabari. Ƙaunataccena ya yi magana ya ce mini, Tashi, ƙaunatacciyata, kyakkyawata. ki zo tare da ni, duba, damina ta wuce, ruwan sama ya ɗauke ya kuma ƙare, furanni sun hudo a duniya, lokacin yin waƙa ya zo, ana jin kukan kurciyoyi ko'ina a ƙasarmu, itacen ɓaure ya fid da ’ya'yansa da sauri, tohon inabi suna ba da ƙanshinsu, tashi, zo ƙaunatacciyata. Kyakkyawata, zo tare da ni, ƙaunataccena, kurciyata a kogon dutse, a wuraren ɓuya a gefen dutse; nuna mini fuskarki, bari in ji muryarki, gama muryarki da daɗi take, fuskarki kuma kyakkyawa ce; kama mana ɓeraye, ƙananan ɓerayen da suke lalatar da gonakin inabi. Gonakin inabinmu da suke cikin yin fure Ƙaunatacciya Ƙaunataccena nawa ne, ni kuma tasa ce; yana kiwon garkensa a cikin furannin birana. sai gari ya waye, inuwa kuma ta watse, ka juye, ƙaunataccena, ka zama kamar barewa ko kamar sagarin ƙishimi a kan tuddai masu ciyawa.